talatar da ta daidai da hudu ga watan tara watan satumba shekara ta 2012 miladiya mun ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta imam abi ja'far at-tahawi wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗaya kenan yau yana da shekara na ce da goma sha biyu da rasuwa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya ramshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi malam yana zai yi mana abin da ya shafi aqida ahlus sunna wal jamaa a darasin mu na goma sha bakwai na jiya na goma sha takwas na jiya kenan malam ya faɗi matsayin ahlus sunna wal jamaa dangane da abin da ya shafi sahabbai da kuma ahlul baiti dangane da abin da ya shafi sahabbai malam yace wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala nufarriqu fi hubbi ahadin minhu ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikin su duk yadda ahlus sunna wal jama'a suka kai da nuna soyayya su ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali ba ka jin suna ɗiba ɗiba hadisai na ba gaira ba dalili suna jingina wai dan nema musu falala saboda ka zaka ana tantance hadisai din ba za a ɗebo hadisai kaniya ne ba wajen a nuna falalar su sai abin da ya inganta na hadisi shi ake magana a kai duk koyar da suke kan su ba balle kaga mutumin da yake tantance hadisi domin ya kafa hujja da shi kaga ba ma magana a ce kirkiro hadisin don ya kan falala da shi haka na mala yake cewa ومن أحسن ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya kyautata magana dangane da abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu wa azwajihi tahirat ya kyautata zance ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tsarkaka min kulli danasin daga barin dukkan wani datti sun tsarkaka Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake su yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlil bayt wa yutahhirakum tatahira wa dhurriyyatihi al-muqaddasin da zuriyarsa zuriyar shi manzo Allah sallallahu alaihi tsarki ya tsarkake su min kulle rijisin daga dukkan barin wani abin da yake kazanta wanda ba kada bari amina nifaq to wannan ya barrata daga munafinci kaga wannan shine aljum'u kenan ya so sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke ummahatul mu'minin ya so zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine duk wanda ya hada waɗannan ya barranta daga munafinci wanda yake ahlus sunna wal jama'a sune Allah ta'ala ya musu gamdakatar wurin hada waɗannan al'amuran duka nawasib ba ruwan su da ahlul baiti wai su tun da shi shi'a sun guji sahabbai sun ce wai sun kankama ahlul baiti ku lura jumla da amfani da ya kalmomin da ne amfani da shi sun ce wai sun kankama ahlul baiti sai su nawasib suka yi watsi da ahlul baiti suka ce wai sun rike sahabbai sai zama na kawo kowace kungiya akan bata take Allah subhanahu wataala ya sa ahlus sunna suka gamda katar ya zama na suna tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da ahlul baiti kamar yadda aka rubuta littafai dan tantance sahabbai kadai akwai littafan da yake aikin su kenan tantance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani wani sahabi ne ko ba sahabi bane to haka nan kuma ahlus sunna suke tantance magana kan ahlul baiti mutum ba zai tare jahilai ya ce musu shi jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a sai an yi bayani sai an bada kolin dalili wannan aqida ce ta ahlus sunna take ginuwa akan ilimi ba akan shaci faɗi ba malam ya faɗi matsayin ahlus sunna ka abin da ya shafi sauran magabata wanda yake ba sahabbai ba kama daga tabi'ai da sauransu to karatun da zamu tashi a yau a mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine kuma abin da ya shafi ɗaya bangaren akan abin da ya shafi waliyyi a karkashin nan akwai maganganu da ake tattaunawa shin waliyan akwai su ko babu kun ga matashin farko kenan akwai waliyo ko babu ga waliyo jam'i ne na waliyi ko kuma ka ce shin akwai waliyi ko babu na ya sami waliyi za a sami waliyo in aka rasa waliyi za an rasa ma waliyo kenan shin akwai waliyi ko babu ɗaya kenan tambaya ta biyu menene mecece darajar waliyi idan aka yi la'akari da annabawa da manzanni kun gane wanda ke da na biyu kenan na uku shin wali yana da abin da ake kira karama ko ba shi da shi wannan a dunkule a cure a mulmule su ne abin da za mu tattauna a darasin yau dangane da abin da ya shafi matsayar ahalus sunna wal jama'a matsayar ahalus sunna wal jama'a shine tabbas dahir akwai wali to tunda akwai wali kuma akwai waliyai nasoshi na alqur'ani mai girma da dalilai na hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama sun tabbatar da samuwar waliyi sun tabbatar da samuwar waliyai maza ko mata ana samun waliyai a cikin maza ana samun waliyai a cikin mata kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ba'dhum awliya'u ba'd kaga awliya jami'i ne na wali ana samun waliyai cikin maza ana samun waliyai cikin mata wannan mazhaba ce ta ahlus sunna wal jama'a tabbatacciya kuma suna da karama kamar da bayani biyu kuma kowa yana da matsayinsa na farko malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara al-imam Abu Ja'far Tahawi yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahad min al-anbiya'i alayhi salatu wassalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya' قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام أبو جعفر الطحاوي كتشوى ولا نفضل أحدا من الأولياء دقي كتكت باما تيتيتا ونمتن إيرا جتشو وليي على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فيفي تاشي أكون وانا النبي آ دقشين النباوان الله tsarki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su ba ma taɓa cewa wani waliyi ya fi wani annabi ba ma taɓa wannan magana wannan kuma ita ce aƙida mu to a nan, malam ya tabbatar da waliyai ko bai tabbatar ba ya tabbatar abu na farko kenan abu na biyu ya tabbatar da matsayin su ko bai tabbatar ba da matsayin su da matsayin annabawa wanne ke kan gaba matsayin annabawa saboda haka yace wannan qulu mu muna cewa nabiyyun wahidun annabi ɗaya afdalu min jami'il awliya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayansu kama daga kudubinsu da autadinsu da gautunsu da nujabawu ɗinsu da atis'atu wa tis'una ɗinsu da sauransu da sauransu duk annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayansu wannan ita ce aƙidanmu duk wanda bai kudurce wannan ba to ya sani ba ahlus sunna bane dan aqidar shi tana wajen aqidar ahlus sunna wal jamaa to wannan shine bayani ka abin da ya shafi waliyai yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyi bai ce al-awliya al ce al-ahadiyya ko al-jinsiyya al-ahadiyya kamar ya al-ahadiyya ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waɗannan waliyan wanda suke waliyan Allah kenan kun gane ko waɗanda suke waliyan Allah kenan saboda idan aka ce al-wali shine al-nasir mai taimakawa mai agaza maka wanda kake son shi kake kaunarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shi ne alwali kaga kishiyar so ita ce ne ki ina fata mun gane wannan da kyau kishiyar so ita ce ki idan mutum idan ka ce wane waliyin Allah ne ma'ana wane yana son Allah da manzansa in ka ce wane ba waliyi ne kenan wane maƙin Allah ne kun gane wannan da kyau ko kenan wane makin Allah ne wannan shine abin da suratul baqara ta tabbatar kul man kana addu'an lillahi wa malaikatihi wa jibril abin nan wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin fa inna Allah aduwwun saboda ne a rasa al muhabba duk wanda zama makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin manzanni makiyin mala'iku makiyin jibril ne to wannan ya zama kafiri don sai Allah ta'ala ce fa inna la aduwwun lil kafirin Allah makiyan kafirai ne baki ɗaya saboda an samu al'adawa ba a sami alwilaya ba domin alwilaya daban kishiyarta ita ce al'adawa al'adawa kishiyarta ita ce alwilaya in aka rasa alwilaya to an sami al'adawa in aka rasa al'adawa an sami alwilaya shi yasa idan aka ce al'auliya jami'i ne na wali idan aka ce alwali shine al-mu'minu taqi al-mu'min al-muttaqi shine al-wali mai jin tsoron Allah wannan shine wali jam'in sa sai zama mummunai masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma wannan bayani na wali cewa shine mummuni mai jin tsoron Allah shine abin da suratul yunus ta tabbatar tace ala inna ya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun dan ka san qur'ani littafi ne da Allah subhanahu ta'ala yake bayanin abin da ke cike da kansa da ya faɗi wannan magana ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim waliyan Allah kuta kuta babu tsoro tare da su wallahu yahzanuna babu bakin ciki a tare da su nan bakin ciki tabbatar da shaka ko ake? akai ba ake kamar yadda muke karatu jiya bakin ciki kore shi ake yi to maimakon wane alkafara ya ce shine wali ban da wani sai Allah yi bayanin waliyin yace allazina amanu su ne duk waɗanda suka yi imani kun ga abu na farko kidan wa kanu yattaqun suka kasance suna jin tsoron Allah waɗannan su ne gari sai Allah ta'ala ya ba da falalarsu ya ce lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah haka babu wani bayani ɗoriya akan wannan bayani dan wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wannan shine abin da Allah ta'ala ya bayar na ta'arifin wali wali shine dukkan mutumin da yake mummuni ne jin tsoron Allah kuma shine abin da alqur'ani yi bayani ina fata mun gane wannan da kyau sai suratul fatir ta faɗa mana wani bangare na matsayin waliyai din cewar ba matsayi ɗaya suke ba kamar yadda ka san annabawa ba matsayi ɗaya suke ba tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kalama Allah wa rafa ba'dhum darakat haka walaqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd wa atayna dawud zabura to haka na sai suratu fatir ta nuna mana matsaya na waliyan wasu sun fosu yace kuma awrasana al-kitaba alladhi nasfafina ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير يعني أنا سأتي بيان متى تاكلر وليه أو متى تاكلر غدا نوا غدا أوكو dan Allah ta'ala cewa yi summa na alkitab allazi nasfaina nan sai muka gadar da alkitab muka bayar da alkitab menene alkitab alqur'ani muka bayar da qur'ani muka gadar da shi muka tabbatar da shi min ibadina daga cikin bayan allazi nasfaina waɗanda muka zaba muka ba su alqur'ani sai Allah ta'ala ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zalunta kansa to nan azzulm shin na kafirci ne ko na shirka ko kuma na abin da ba kafirci ba ba shirka ba na abin da ba kafirci ba ba shirka ba saboda me muka ce na abin da ba kafirci ba ba shirka ba saboda ayoyin da ba sun yi magana yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur sai tabbatar da famin zalimin dinnan wannan zalimin ne wanda yake zalunta kanshi zaluncin da bai kai shirka ba zaluncin da bai kai kafirci ba isa Allah subhanahu wataala ya ce jannatu adin yadkhuluna kenan ga in da kafiri ne da bai shiga ba inda da mushriki ne da bai shiga ba ina fata mun gane wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zalunta kansa to a nan wannan ya nuna kenan za a samu waliyi amma yana aikata zunubi eh? za a samu wali yana aikata zunubi sai ne za a iya samu wali yana aikata zunubi sai da Allah ta'ala ya ce fa minhum zalimun li nafsihi kuma don yana aikata zunubi ne aikata zunubi yana cikin abin da aka yi umarni mutum ya yinsa shi ma zunubi ne ko abin da aka hana ya je ya aikata shi laifi ne laifi ne a hana abu mutum ya aikata shi laifi ne a ce a yi abu mutum ya ki an gane wannan da ke ko to kuma ana samun mutum ya aikata irin wannan abin da ke shirka ba zai nuna mana haka mutumin da ya sha giya sau daya aka mai bulala aka sake dawo da shi akan ya sake sha aka mai bulala aka sake dawo da shi sai wani mutum ya ce tsinuwar al'amma ya la'ance shi sai maza Allah ce don me zaka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasula yana son Allah da manzon Allah in jiwa in Allah sallallahu alaihi yana son Allah da manzon Allah tabbatar da wilaya ne ko kore wilaya ne tabbatar da wilaya ina fata mun bayyana wannan da kyau sai dai wilayarsa ta kai ga wanda yake bai taba daddana ta ba ba ta kai ba saboda haka Allah ta'ala ya ce fa minhu zalimun li wa minhum muqtasidun a cikin su kuma akwai yan tsaka tsakiya shi wajibin shi ne saboda haka idan aka ce an daga lokacin sallah a zuwa karfe goma da minti ɗaya abin nan karfe ɗaya da minti goma sha ɗaya to shi da minti goma zai shigo kun fahimci wannan da ke ko raka'o'in da ake kafin kafin azhar shi ba zai yi su ba Allah ta'ala ya tsare mu ana kammala azhar yana yana ɗaga kanshi yana wuce. to wannan yin kuskuren yana irin wannan zai dawo zalimin da nan ne aka wani nan nafsihi zai shiga wata kila da kire samu jami'i na uku ya je akan lokaci ko yawa amma bai samu jami'i farko ba bai samu jami'i na biyu ba jami'i na uku ake zuwa jami'i da yake da an zo da an yi haka an yaka sai ce wannan ka ba mu sallah yace a ah, wani ba mu sallah wani ba mu sallah wani ko na su tura shi yana juyewa wallahi ku dawo da shi ku tura wani ta ina ga kun wannan dole ne na fiye dan bai yi ta akan lokaci ba kamar da aka muktashirin wanda yake yayi ta amma da yana bilbilan da ake wata yi na bilbilan da ake kafin ba da wadanda ake yi bayan ba shine fa minhum wa minhum muqtasid sai Allah ta'ala ce minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin su kuma akwai mai gaggawar aikata alhairai wannan bi izinin Allah ne da umarnin Allah ne yanzu nan da muke goma sha bakwai ga watan Ramadan shi har ya rama azumin da ake bansa ko har ta rama azumin Ramadan da ake banta. har ta riga ta gama siti shawwal ko har ya riga ya gama siti shawwal baya cikin irin waɗanda suke cewa to yanzu mutum ne zai fara wai ramadan zai fara ko siti shawwal ai ba a wannan tambayar kwata ana bin ka azumi ga kana wai ramadan zaka fara ko shawwal siti shawwal zai fara ina sai wai shawwal ya samu matsaya a wurin wani wanda zai kammala farilla ba dan Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ce ayyuma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci ba zuwa gare ni kamar yayi abin da na tsora mashi na faralanta mashi ai sai ka yi wajibi ne tukuna za ka fara neman mustahabi za ka fara ganin neman ka ne amma ana bin ba ramadana kana zuwa kana cewa za ka tsitsi shawal ai wannan magana ba ta so ba Allah ta'ala ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya ma maftaratu alayhi wa la yazal abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba kaga na bil fili suna zuwa mataki na biyu ne matakin farko shine lizimtar farilla sai matakin lafiya yazo amma idan mutum ya akasa ya lizanci na bilfili ya yi watsi da farilla to wannan iblis ya nufi tsari a ka Allah ya sauke Allah ya tsare mu sai kuma ta an ya shiga halwa tun watan rajab har ban har ramadan wani yana cikin halwa amma ga itikafi da Allah ta'ala ya tabbata a qur'ani وطهير بيتيا للطائفين وطهير بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتيا جاي سجود بيتيا اي تكايب ولا تقا ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد ضد بي ودان نمبر اي ده إيه زمان الله صلى الله عليه وسلم يا دوكم وينا وانا ابغى اي كره الله الله تعالى ترى الامه المسلمين دبر وجهنا تفركين الله تعالى يقول ومن صادق بالخيرات اقوم سجدوا ايكه الخير ولن باذن الله باذن الله sai Allah ta'ala ce zalika huwal fadlul wannan zaba da Allah yi musu wannan zabar ita ce falala mai girman gaske dawa dawa a cikin su da zalimin da nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat sai Allah ta'ala ya ce jannatu adnin yadkhulunaha yadkhulun ulura shine nasiru sa'adi ya ce wannan wawan din ya kamata a rubuta shi da ruwan gwal domin wayar jama'a ne domin ya da kuluna fi'il mudari'un ne marfu'un bi thubuti nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wawu shine fa'il din kaga da an ce jannatu adnin yadkhulaniha to sai da muqtasidun da sabiqin bil khairat inda an ce jannatu adnin yadkhuluha sai da sabiqun bil khairat ne kai sai Allah ce jannatu adni yadkhulunha duka su uku kenan da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun da khairat duk gaba ɗayan su ɗan aljanna kisa ya ce jannatu adni yadkhulunha sai kuma yi bayanin kafirai ya ce na kafaru lahum naru jahannama la yuqadu alaiha fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yus'aluna fiha ina fatan muna gano wannan da kyau to haka wannan ya nuna wilayar mataki mataki ce akwai zalim wali nafsihi akwai muqtasidin akwai sabiqun bil khairat to wannan shine al'amura hakiki saboda me aka samu wannan saboda an sha bamban wurin imani dan imani wani ya dara wani ina fatan mun gano wannan da kyau imani wani ya dara wani imani kowa ya san yana ƙaruwa yana rabuwa don shi karanta shi ya san imanin shi a cikin wata ramadan din da ya gabata da imanin shi a yanzu shi karanta shi ya sa akwai bambanci saboda ne saboda a wannan lokaci yawaita ayyukan ibada ya karu yawaita zikiri yawaita kiyamun layl yawaita karatun qur'ani mutum ya zuwa da bakin sa to haka in mutum ya tsare akan haka haka za ka imanin shi yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa ina fatan muna muna gane waɗannan al'amura din haka abin yake akwai walitaka mataki mataki wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat amma dukkanin su waliyai ne fifita su shine lizumtar umarnin da Allah subhanahu wataala yayi da riko da umarnin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi da nisantar da suka hana wannan shi ke kara wa mutum matsayi shi ke kara wa mutum daukaka ina ba ta wannan to idan muka gane wannan an mana tambaya cewar a yanzu haka akwai waliyi ko babu me za a ce eh akwai su ko da muka ce akwai su ko da lura da ta'arifin da aka yi cewar alwali game da Allah ta'ala ya faɗa yace allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani suka kasance suna jin tsoron Allah a duk yanzu idan akwai su ba maganar cewar wani da ya wuce shekara hamsin ko shekara arba'in ko shekara kaza ya zama khatimul auliya ne cikamakin waliye baki ɗayan su kenan haka ce khatimul auliya to kenan bayan shi babu wani wali kuna fata mun fahimci wannan da ke ko in aka ce ne shi kamar a wasu shine khatimul nabiyina cikamakin annabawa kenan bayan shi babu wani annabi duk wanda ida awar annabi tinkirin makarici ne to kenan duk wanda yake shine khatimul auliya bayan shi babu wani mummuni babu wani wanda yake muttaqi babu wani mai jin tsoron Allah babu wani wanda yake da imani saboda haka an muka fahimci wannan sai magana kenan qur'ani ya raba waliyan gida biyu akwai waliyan Allah akwai waliyan shaitan kuma da Allah subhanahu wataala ya faɗa yace inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a wala takhafuhum وخافوني إن كنتم مؤمنين حق الله تعالى شيء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهكذا جنسوا دبن دبن دبن دبن أما ولي الله حق الله تعالى فعلا إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين inna waliyya Allah lalle waliyya na shine Allah allazi nazzala wanda ya saukar da littafin alqur'ani mai girma wa huwa yatawalla salihin shine kuma wanda yake jibantar al'amuran mutanen kwarai haka wannan bayani ayoyin Alƙur'ani suka tabbatar da yake in mutum yana son ya dada faɗaɗa magana akan wannan abin da ya shafi waliyai sai ya samu littafin su da guda da shekul islam ibn taymiya ya rubuta al-furqan bayna awliya rahman wa awliya ash-shaytan da bayani filla filla dan ka bambanta tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan saboda Allah ta'ala yana da waliyai kamar yadda muka faɗa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun in banda majlis ahli sunna ba babu inda ake karanta wannan aya sai a ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai shuru iyana ba iya karanta cewa alladhina amanu wa kanu yattaqun nan take mu idan aka karasa wannan ayar shi da aka ja aka jawo kan shi aka sa ayar la'alla aya ta biyu ta fitar da shi shi yasa to dole ai gum da baki Allah ya tsare mu baki saboda shekul islam ibn taymiya ya yi bayani sosai da sosai dan mutum kada abu ya rikice mai ya rasa gane bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan ta yadda idan wani abu ya faru ya kasa bambanci waye nashi take karama waye nashi kuma take su dabaru da ido dan ana jajiberi ko kuma jajiberin tsani na maulidin da ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabata a watannin baya anan nan tsohuwar kasuwa shi ne tsohuwar kasuwa fa wani ya fito daga cikin motar shi ya hau kan injin mota ta waje kenan mota kuma ta dinga kuri da shi ta dinga gori da shi to ga wannan walitaka ce ko ba idan eh a wannan taro a jajiberin maulidin ba da aka yi ne fa nan nan nan kurkusan nan ba kayan kai ka ce abin kamar yana tallata daman wanda ake a maulidin kamar wanda ce sana'a ko makamantan haka Allah tsare baki da samana yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya ala ahadin min an anbiya alaihi salatu wassalam ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyai akan wani annabi daga cikin annabawa malam yayi wannan bayanin ne dan ka fahimci cewar takasimin da sufaye suke da shi na akan abin da ya shafi waliyai ya sha bamban da takasimin da Allah ta'ala yayi a cikin suratul fatir da Allah ta'ala yayi cikin suratul shine wannan karanta ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله takasimin da sufaye suka yi akan abin da ya shafi waliyai ya sha bambam sosai da sosai daga ciki akan abin da ya shafi waliyai suna da kashi na farko akan abin da ya shafi matsayinsu suna da wanda suke kiran shi alƙoƙubul ghauf kulura shi ne matakin farko wanda yake alƙoƙubul ghauf allazi bihi yughafu ibadullah وبواسطته تنزل الرحمة اشتار منه أربعة لا إله إلا الله وأن الكلمة كفرية فسر فسر فسر كلمة ما باش عن باي من دبا كفسر هذا كله من دبا بلا رب شبه إنه ذا يكوى ذا من دبا كرانتا إيه القطب الغوث وان ديك القطبين لك الآن وانا القطبين وانا القطبين ده هو سكينا shi na ce kuɗin ka zan ba wasu ba shi da kwa sai dai ce a ah, eh, ce sira ɗan lazina wani ya karanta da hausa kenan bai karanta da larabci ba al-qutub al-ghaws alladhi bihi yughasu ibadullah cewar da shi ake ma bayan Allah rahama a'udhu billahi minash shaitani da shi ake jin kan bayi wa bi wasiqatihi kuma da wasiqarsa ta sanadiyarsa ta hanyarsa ta tsaninsa tanzilu rahama rahama take sauka wannan ishtahara min arba'a mutum hudu su suka shahara akan wannan akwai al-imam Abdul Qadir al-Jilani ne kenan akwai al-imam Ahmad al-Rifa'i ne kenan akwai al-imam Ahmad al-Badawi akwai al-imam Ibrahim al-Dasuki ne kenan kun ga ba hudu na gobe kenan ba faɗa da ba ko barakallahu fi ko ba faɗa da ba kenan na ga ba ciki ni zaka ce gana a cikin waliyai ake ta faɗa shi wannan da ake ta manna hoton shi wata ta gani ta ce a wannan shi kuma mai fito takara eh, kutu kutu su ne shi mai fito ba kuma wannan bayanin manya manyan waliyan da suke waɗanda ake ganin su waliyan da suke wannan magana mutum ya duba alkhabar dal ala wujudil qurbi wal awtari wal nujaba wal abdan sunan littafin kenan zai sha bayani akwai summal imaman sannan mai mataki na biyu matakin farko shine al-qutubu al-ghawf wanda suke kira ghawfuz zaman a'udhu billah thumma imaman wa huma kal wajiran lahu su kama mataimakan shi ne guda biyu sannan thumma al-autadul thumma al sannan kuma su turakun duniya al-hafizuna wanda suke kula da bangarorin kasa ba daya ya zai mutum ya wannan duk wannan illa ne suka ne ga rububiyya suka ne ga uluhiyya suka ne ga Allah subhanahu wataala shi yasa kake gani mai irin waɗannan akidun sai ya rantse maka da Allah a akan ƙarya amma ba zai iya rantsewa da shehinsa ba Allah ba zai iya rantsewa da shi ba ce ya rantse da shi akan ƙarya a sai dai ce a ne wata magana so da yadda aka ƙaƙa ba mai kenan a zuciyarsa kuma sai matakin nan na hudu sun ma asaba'atun nutaba su kuma wasu mutum bakwai ne wal hafizuna min aqalim sab'a wanda suke kula da sassan duniya guda bakwai akwai masu kula da yankin afirka akwai masu kula da yankin asiya akwai masu kula da yankin turai akwai masu kula da yankin amerika akwai masu kula da yankin kaza abin da bangarorin duniya guda bakwai daga wannan kafirci ne zallan shi sai na nawa sai na biyar al-abdal الأربعون الأبدال الساؤون في قضايا حوائج المسلمين wannan kuma sai al-abdal wanda suke faɗi tashi wurin biya ma musulmai bukata inna lillahi wa hum fi sham waɗannan kuma suna can ƙasar sham in Allah ya kiyaye ko ba ana mulanin suke ba inna tsare to kaga suna suna biya mutane ga halin da ga halin da sham ɗin take ciki sama da wata tara sama da shekara ga halin da sham din take ciki an kashe an daure an fesa ne ba abin da bai ba suna yana kuma sanan za mu je ko za a je ثم تسعة وتسعون الذين هم مظاهر أسماء الله ta'ala. sannan kuma wasu su kuma wajen su 99 waɗanda yake su ne zahirin sunayen Allah madaukakin sai na gaba kuma salatu ne wa tis'un al-awliya as-salihun min al-mu'minin sannan kuma sai ɗari uku da tasa'in wanda yake su ne sauran walidai kuma sauran salihan bai daga cikin mummuni ba haka yanzu ya za ka haɗa irin waɗannan taƙasin ɗin wanda yake ma an zalallahu biya min sultan to a irin wannan taƙasin ɗin ne a irin waɗannan matsayin ne suke da wani matsayinsa ya fi matsayin annabi kamar da ibnu arab ya fara yace maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunal wali yace maqamun nubuwa matsaya na annabta fi barzakhin yana barzakhin kaga wanda yake barzakhin ya bar duniya da ke lahira ba kaga yana tsakiya kenan haka yace matsayin annabta yana tsakiya fuwaiqar rasul matsayin annabta ya dan tsara manzo kadan wa dunal wali amma bai matsayin wali ba kaga ja'alu aliha safil hakina kaga matsayi na farko shine wali matsayi na biyu annabi matsayi na uku manzo ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai wani wanda yake sanadiyya su kenan da barin wata dalika da yake akai kamar ya an yi wani bako daga cikin baki sai aka zo aka kai su ya gaisa da su a musu wata gwamna ba ta musamman yi musu jawabi ya musu jawabi sai ya musu jawabi ya musu jawabi sai shi ya ce Allah ya samu dace sai ce amin sai shi baƙon ya ce wacce addu'a zai yi bayan yana kan ɗariƙa za wasu kuma dacewa yake nema ya ce to daga rana ya faɗi ɗariƙa kwata-kwatanta kaga Allah ya sa ya dace Allah ya amsa addu'a shi tsoraka malamai irin abin da suke faɗa da bakin su irin abin da suke faɗa wallahi kare ba ci ba shi yasa ne suke cewa akwai abin da za su faɗa inda za su faɗa to da waɗanda suka wa sai sun jefe su a matsayin sun kafarta to waɗannan faɗa za su jefe su wanda suka yadda da suke ke karan fari ina da kai saboda Allah ya hana azaba da wuta ba da zaka bulbula mai ba haƙƙin waɗannan al'amura kenan ba ga da yawa kuma abin da ya jaga wannan shine suka kirkiri ilimin zahiri da ilimin batini duk abin da ya kai waɗannan cewar matsayin annabi abin nan ƙasa yake da matsayin wani shine wata kissa da take tabbatacce a cikin qur'ani suka bankara ta suka soka waɗansu batutuwa da ke ciki wanda ke kamar yadda bayani ya gabata qur'ani Allah subhanahu wataala ya kare shi ta gaba ta baya la yatil min la yatil baqul min bayni yadayhi wala min khalfi tanzir min hakimin hamid sabanin tabu a taura da injila da suka gabata Allah ta'ala ya dora alhakin kare littafin ne ga malama yace inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استوفوا من كتاب الله wa kanu alai shuhada aka ce su kare littafin Allah bima ustuhu min kitabillah da abin da aka ce ku kare na littafin Allah amma qur'ani sai Allah ya kare shi da kai shi bai dora kare shi a hannun wasu ba to tunda bai dora kare babu yadda za a kara harafi kai harafi yana sama ba a sa a dawo da shi kasa ba harafin kha'un ba a sa a dawo da shi jimin ba har duk wanda ke kasa na jimin ba ya sa a mai da shi sama ba ugon ba ba za a ƙara wata ba ya zama ji ba so dole sai suka ce ƙur'anin yana da zahiri yana da zahiri to nan ne kawai tun da babu yadda za su ƙara harafi ko su gusa da wani harafin sai suka ce yana da zahiri yana da baɗi to nan ne fa kuma ake dubu a ciki Allah ya tsara umma musulmi ba wannan kisa ita ce kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam da ke cikin suratu al-kahf da Allah subhanahu wata'ala ya tura shi neman ilimi har ya je ya haɗu da wannan bawan Allah ko wajada abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma suka samu wani bawa daga cikin bayinmu mun ba shi rahama ta musamman daga wurinmu kuma mun ba shi ilimi na musamman daga wurinmu sai annabi Musa alaihi salatu wasalam ya nema na cewar ya bi shi don ya ƙara ilimi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda she in bi ka dan ka sanar da ni wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da kai na shari'a in ji annabi Musa yake tambayar wannan bawan Allah yace anya zaka iya hakuri da ni ba za ka taba iya hakuri da ni ba yace kaza kaza har suka yi wannan tafiya a wannan tafiya abu na farko jirgin ruwa ne aka dauke su kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ga wannan malami nashi da yake bin sa ya dauki guduma ya kantar wani gefe na jirgin ruwa direbobin da ba su karbi kudi a hannunsa ba amma kuma ya zo ya tsage wani gefe na jirgin to ko da sun karbi kudi a hannunsu a ga ba magana a ce a tsaga masa jirgin ruwa balle ma haka kawai ba a karɓi kudi a hannunsu ba sannan tsaga masa jirgin ruwa mu zai ce dan me zaka tsara zaka tsaga masa jirgin ruwa kaga gana ce ba za ka iya hakuri tare da ni icin Allah da ba zai saki ba haka da kissar har suka fita wannan aka shiga gari ya sami yara suna wasa ya ɗauki yaro guda ɗaya bugu ya ana bugu yaro ya mutu annan musa ya ce a ah, ka kashe rai ba tare ta kashe wani rai ba sai ci to ba za ka sake hakuri da ni ba ba za ka iya hakuri da ni ba ana nan suka je wani gari kuma suka nema a basu abinci aka ki aka ki a basu abinci ana cikin da amana a ɗauki bakuntar su kenan kun gane ko a nemi a ɗauke su a matsayin baki abin ya faskara abinda malama annon Musa ya ga wata katanga za ta faɗi sai annon Musa ya ce akan kan ne sai da ce akan za ka gyara ta sai ce ina ma ka karɓi lada ga kana ce ya yi tambaya ko sai ce to kaga wannan ne karshen rabu to wannan yasoshi suna cikin suratul kafi mun tsallake abubuwa da yawa ne a ciki sai suka ce wannan bawa ko wajada abdan min ibadina abdan min ibadina wannan waliyi wannan jina da kyau annan Musa alaihi salatu ya yi karatu a wurin wali to tunda yi karatu a wurin wali wali ya fi aje da karshen lissafin yake saboda shi wali yana kan ilimin zahiri shi kuma annan Musa abin nan shi wali yana kan ilimin batini shi annan Musa yana kan ilimin zahiri isa ake cewa wai akwai rikici tsakanin malaman tauhidi da malaman shari'a kuma ka ake taba dada ba eh, a ce wa akwai rikici tsakanin malaman tauhidi da malaman shari'a ko malaman hakika ko wace ce wace ce wace ce wace to zan ga tsaya ka kallaci wannan an yi amfani da wannan kisan ne dan a cimma wata mummunan manufa kuma kamar yadda na faɗa muku wanda yana haka suka kasa tauhidi suka ce akwai tauhidul khas akwai tauhidul am shine tauhidin la ilaha illallah akwai tauhidul khas shi ne tauhidin la ilaha illa anta akwai tauhidul khasul khawas shi ne la ilaha illa ana a wani zama armi ne waga waɗanda suka kasa irin waɗannan abubuwa yadda suka kasa waɗancan matakaiya na waliyai haka suka kasa waɗannan matakaiya na tauhidi shi na ahlus sunna wanda yake kafa su ta nutsi a ilimi suka ce muka da wannan kissa da hadisan da suka zo cikin sahih bukhari akan kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da ke cikin suratul kafi kwata kwata ta da alaka da tatsuniyar da aka karanta ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa ma'ana tatsuniyar da su ba suke da ita na farko Allah ta'ala cewa yi ka wata da abdan min ibadina Allah subhanahu ta'ala ya ambaci abdan a cikin qur'ani da matsayin annabi yace alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi subhana alladhi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah yad'u ka bi kununa alayhi libada duk wannan annabi ne ko wani ne annabi yake na biyu atainahu rahmatan lafazin rahmatan da ake amfani da ita anan annabta ce saboda mai ta zama annabta saboda Allah ta'ala ya ambaci rahama da annabta a cikin Qur'ani yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik da suka ce laula unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim ta Allah ta'ala ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik me ce ta rahmat rabbik din annabta wuri na ɗaya kenan wuri na biyu a cikin suratul dukhan hanun والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من عندنا هذا سوكة القرآن أن نبتة نقول أن نبتة بني أن نبتة كان الله تعالى يأي أمفاني رحمة أتكون قرآن دبا أن نبتة إذا ذكرت شفا وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة ونم النبي با ولي بني ma'ana ba wali ne kaɗai wanda ba annabi ba abu na biyu wannan abu na biyu kenan abu na uku a cikin kissar a ƙarshen ta sai ce haza ta abin nan wa ma fa'altuhu an amri duk abubuwan nan uku da noma da na yi a baya kama daga fasa jirgin ruwa da kashe wannan yaro da ta da katanga wa ma fa'altuhu an amri ban yi shi don raɗin kaina ba kenan me ake mai wahayi ake mai kaga ya zama annabi ne sai ya zama yadda annan Musa alaihi salatu wasallam yake annabi haka shi ma yake annabi yadda annan Musa yake kan wata shari'a haka shi ma yake kan wata shari'a kowa yana kan shari'arsa domin annabi sallam ne shi kadai ne aka aiko shi akan shari'a guda duk duniya babu wani annabi a zamanin manzon Allah sai shi shi kadai amma annabi Musa alaihi salatu wasallam an tura shi zuwa ga wani sashi na duniya da shari'ar su. wannan khidir shi ma an tura shi zuwa wani sanyi na duniya da shari'arsa kun gane wannan kuma baya cin karo da cewar a zamanin guda an yi annabawa biyu kenan baya cin karo da wannan ai asalin shi annabi Musa ma ba tare da annabi Harun suke ba Haruna akhi اشدد به أزري وأشركه في أمري ونسبيها كثيرا ونذكره كثيرا Ina كنت من بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى جاء النبي Musa. Ga النبي Ibrahim جاء النبي لوط annabi ibrahim yana wani sashi na duniya annabi lut yana wani sashi na duniya qala inna fiha luqa in zuwa kenan annabi ibrahim qalu nahnu a'lamu biman fiha kaga nuna kenan a zamani guda ya iya samun annabawa daban-daban saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi shi kadai ne aka turo shi zuwa ga duniya baki da haka ya faɗa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila an-nasi amma mutane annabi ya kasance ana tura shi ne zuwa ga mutanen shi kadai wani a tura shi zuwa kaza wani a tura shi zuwa to wannan shine abin da yake sai suke amfani da wannan kissar aka ce ai wannan ya fi wannan sannan kuma wani abu gudu da hanzari ba idan aka ce wannan wali ne wai in ma ka sallama musu kenan ko wali ne to a ce shi mataki da yake da shi daya wali ne shi kuma annabi Musa wali ne ko ba wani bane annabi ne ne kena manzo ne yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko kenan kaka yana da matakai hudu shi kuma wannan yana da mataki to kasancewa ba a karantar da mutane darajar annabawa da manzanni sai darajar waliyansu ake karantar da su a kaikaice yasa kawai ba wanda suke ganin darajar shi da sa in ba waliyansu ba sabanin annaba da manzanni to sai mutum ya aibanta annabi ya aibanta manzo ya aibanta duk wanda zai iya aibantawa ya bashi amma ba zai iya aibanta waliyansa ba asali ma zai iya bani bai ma waliyan shi dukkan sufofi na ubangiji subhanahu wataala yace ko a kanan ka ko a kasana ko a ina ne bi inda kake waliyan yana ganin ka da ka inda zaki fatoci ka je Lagos ka ci riba dubu hamsin ka zo ka ce dubu goma ka ci wani yana ganin ka kaga sun firgita mutane sun sanya musu tsoron su a zukata Allah ya tsara umma musulmi baki to wannan yasa al-imam Abu Ja'far al-Tahawi yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya kwata kwata ba ma fifita mutum ɗaya daga cikin waliyai ala ahadin min al-anbiya akan wani annabi ɗaya daga cikin annabawa kun ga yanzu kun fahimci cewa suna fifita annabawa da yawa akan annabi a akan annabi Musa alaihi salatu salam shi ya ka ce annabi shidir wali ne ba annabi ba ne. saboda kenan sai da mana shi wali yana kan ilimin baɗini shi kuma annabi yana kan ilimin zahiri duk kazamar magana da aka jingina ma annabi a cikin annabawa manzo daga cikin manzanni wanda yake cikin ulul azmi min ar-rusul wa naqul muna cewa maganar mu ita ce nabiyyun wahidun annabi daya afdalu min jami'il awliya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su annabi daya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su haka yake kuma abin da ke da annabi daya ya fi dukkanin waliyai baki ɗayan su wato in ka ji irin abubuwan da suke faɗa dangane da waliyansu da mutanensu na farko da kaga ba su ittifaki akan abu guda ba kun gane ko kamar ya fi su ittifaki akan abu guda ba ba su ittifaki akan ɗaya da wali ne ba kowace ɗariƙa tana da waliyinta kuma kowace ɗariƙa tana da zikirinta shi yasa kuma waɗanda suka fahimci addini suka gane addini daga cikin su ko suke ware addini da ɗariƙa kun gane ko kamar yadda na faɗa muku jiya mai iziya yana kan ɗariƙa shaziliya ne ita da rika shaziya tana da fikirinta amma da ya zo rubuta littafin iziya kuta-kuta bai kawo wannan fikirin a ciki ba bai kawo wannan salatin a ciki ba saboda wannan littafin iziya littafi ne na addinin musulunci bari a yi bayanin addinin musulunci a cikinsa ko gane ko wancan kuma wata hayaniya ce gefe haka sai gefe kuma sai a wannan hayaniyar to amma ga ne yanzu ne suke kokarin kakabawa a ce dole bai yana ciki wanda yake zuwa su aka suke ba sai rama kuma dama abin arfe yake shi ya ce yanzu a ce Allah ya faɗi Qur'ani a dariƙa abin ya faɗi dariƙa a Qur'ani a ce wa Allah ƙamu ala tariqati a gane ko to ga wa Allah ƙamu ala tariqati amma ka fassara da fassarar su inda za su a kan dariƙa to yanzu da wa ake ai da su ake nan dan kano karai kashi da kirada sun zama dariƙu ne mabambanta dariƙu ne mabambanta wani wannan ɗariƙa ba ya kai ma wacce ɗariƙa fiya kuma wannan wasu da shahidin ne min ahaliya cewar idan an shiga ba a shan taba kun gane wanda ke ko ba a shan taba ba a saba ma iyaye waliyin wannan ɗariƙa ya taimaka wancan ɗariƙa wanda su ne shiga shiganta kaga ba magana ba a shirka a ciki ba maganar ba a zina ba a shan giya don suna da da'awar akwai zikiri da mutum yake yi idan baya zunubi to zikirin ladan zai taru ne ya rasa yadda zai saboda haka dole mutum idan da aikata zunubi idan kake gana a ciki ba a kawo zunubi ba sai ga an kawo ana ta ba da abin nan falalar shehi wani shehi ma ya barbari jaka wani ya yi kaza cikin kara karamin musu da ake fara Allah ya tsare al'umma musulmi da ke قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم قال يتي ونؤمن أكيد أهل السنة والجماعة ونؤمن من الإيمان بما جاء من كراماتهم da duk abin da ya zo na karamominsu susuwa waliyai janaru suna sun tabbatar da akwai waliyai amma waliyan Allah kuma shi dan yana da nashi waliyan amma wanda ake magana su ne waliyan Allah na farko kenan na biyu sun tabbatar da suna da matsayi amma matsayin su kasa yake da matsayin annabawa abu na uku ahli suna sun tabbatar da cewar waliyai suna da karama sai haka mai ce wa mu'minu muna yin imani bima ja'a min karamatihim da duk abin da yazo na karamomin su su waliyai wa sahha kuma ya inganta an sifati daga tabbatattu min riwayatihim da abin da aka rawaito kenan ba komai za a faɗa a matsayin karama ya zama karama ga wani ba sai an tabbatar da cewar wannan abin ya tabbata kuma hanyar tabbatarwar shi ta hanyar shika sai an bi isnadi kenan duk wani da aka faɗi karamarsa sai an bi isnadi har zuwa gare shi abin ya tabbata ko bai tabbata ba ba kai mutum zai tsaya ya kallaci makabarta bane ya raka ihu ya ce ya gano wata wani suke can kabarin wani wani ne shekara 300 bai da suka wuce na ka tamu haito da ke a gaba irin wani hayaniya za'i ba saboda haka shekul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya cikin shi da gafara Allah ya ramshe shi a cikin alaƙidar ta'awiyya yake cewa على الجرة الوسطية بارك الله فيكم أتكي على الجرة الوسطية كتشوا ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمعفور عن سالف الأمم في سورة الكافي وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الفرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يتشي ومن أصول أهل السنة yana daga cikin usul da ahli sunna suka gina aqidar a kai aqidar a tasbiku tasdiqu bi karamatil awliya gazgata karamomin waliyai yake hu ga wani abu ne da ake so a yarba ma ahli a ce ba za son waliyai ko gano wannan da ke ko ko a yarba musu a ce ba su yarda da karama ba saboda haka ibnu taymiya yayi bayani yace yana cikin ma usul ba wai furu'u ba na aqida ahlus sunna at-tasdiq bi karamati al-awliya ta karamomin waliyyi wa ma yajri Allahu ala aidihim da kuma abin da Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayen su ne khawariq al-adat da abin akan abin da ya saba ma al'ada abin da ya saba ma dabi'a abin da ya saba ma dabi'a shine ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai da Allah ta'ala ya bayyana da wani abu ani sabanin haka ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da muka sani a ladance shine kamar cikin masallacin nan namu in za a sha ruwa akalla kowa sha fiye wata ɗaya misali akalla eh sai ya ga Allah ta'ala ya sa a hannu ta sanadiyar wani daga cikin abin nan waliyarsa sai daga ya ɗauki fiya wata ɗaya ya tsaya ma wannan a kofi ya sha ya sha ya ƙoshi a zaga ma kowa nan da wannan fiye wata ɗaya ya kwaya ɗaya kowa ya sha ya ƙoshi wannan karama ce kuma karama ce karama ce ko kuma abinci ne ya kawo shi plate guda aka zo mishi ma jizira fil ismi ya ya dangana ga abin da cin abinci guda dai kwana abinci guda dai ci jama'a bismillah ku a sa hannu a ita ci a ita ci a ita ci kowa ya ce ya koshi karama ce ko ba karama ba ce karama ce mara ce muna ana gazgata wannan kai wannan sama ma abin al'ada ko fi anwa'il ulum akan abin da ya shafi nau'uka na ilimi kai ka san da kai ilimin wani kasa akwai karama ce Allah ta'ala ya kan malam gafar Allah ya rahama shi Allah ya ya huta wai ban yana sa aka dinga mota mota ana zuwa kabarin sa waya waya shi shi honon su sun cuce su sun hada su fada da wani <laughs> na ana gaba tana yamma wal mukashafat da yayewa Allah ta'ala ya yi ma bayan sauna kamar da sanawa Abubakar ya gane ɗakinsa da juna biyu ya ce abin da ke cikinta mace ce kuma aka yi mace haka sun ba wani makiro ya sa ba wani abu ya sa ba wani abu ya sa ba eh, shi ma da makiro ɗin sau yana faɗa ana son bamban sau wani zai auna ya ce namiji ne a haifi mace ya ce biyu ne a haifi ɗaya ya ce ɗaya ne a haifi biyu ya ce ya haifi sha ɗaya a haihu tara ba ga yi ba zanwar wa yamma ibnu taymiya bai faɗa cewa ma'qulu an salif al-umam fi suratul kaf abin da aka rawaito daga sauran al'umma a cikin suratul kaf akwai cikin suratul kaf ma'ana kana neman karama in ka shiga cikin suratul kaf da aka samu duk da waɗannan sanari wanda yake ba annabawa bane ashabul kafi da Allah ta'ala ya tabbatar musu da imani yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم نتخذ من دون آلهة لولا أتينا لهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكافر يشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا هكا الله تعالى يدم كل وارثه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت من ذات الشمال وهم في فجوة اليمين لما تقول هذا الله تعالى ينصر إذا أنا ذات هدوء sai ta dan karkata gefe guda in za ta faɗi sai ta dan yi gefe guda su kuma suna cikin wani sarari a abin nan a kogon nan Allah ta'ala yana jujjuya su wani kallibuhum za ta nemi wa za ta shima wa kalbuhum ba su man zira'i bil wasil ga karansa nan ya shimfida hannayensa a adakin kofa law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lam yu'ta minhum ru'uba kaga wannan ba karamar karama bace ka taba ji ana fadanta ka taba ji ana fadanta hakan nan kai duba gaba kaɗan a cikin suratul kafi waɗannan samari guda biyu da ɗaya Allah ya ba shi duniya yake ganin ai ko a lahira ma da ma ake can an mutu za a fi ɗin amma kaddara da an mutu ɗin ko an mutu can ma dai yana da alheri amma dubai da ɗan wanshi yake dake dinga mishi wa'azi bin bil ladzi khalaqaka min turabin ya dinga mai wa'azi wannan ba karamar karama bace da Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini karama ce hakan nan mun faɗi na annabi Musa da na annabi Khidir hakan nan na burkan mai to wannan ba karama karama ba ce ya kara duniya baki ɗayanta wanda yake har yanzu nan da ake magana babu wani ci gaba da ya kai na cewa an kewaye duniya baki ɗaya amma wannan bawan Allah sai da ya kai har inda rana take hudowa ya kaɗa yamma sai da ya kai inda yake nan ne bangon duniya daga nan inda ya tsaya babu wani gida a gaba kuma kwata-kwata wannan ba karamar karama ba ce haka malamin faɗa ya ce da abin da aka rawaito a cikin suratul kafi wa an sadar hadhihi al-umma wa ghayriha da sauran surori kamar suratul ali imran an rawaito kissar nana maryam alaihi salam akan abin da ya shafi karama dubi irin abincin da annabi da kariya ya samu a tare da ita har yake tambaye ki dan aike tambaye ta daga ina ta bada masa qala rizqu min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab irin wannan abin annabi zakariya ya gani a take ya roki Allah subhanahu wataala bai bashi kaza ya bashi kaza ya bashi hakan na akwai irin waɗannan karamomo a cikin surori kamar suratul luqman ai luqman ba annabi bane amma duba inda ya tunkura dan shi ya dinga mai wa'azi ya dinga musa da shi wannan ba karama ba ce karama ce mala yace ibn taymiya kenan wa asad hadhihi umma an samu daga farkon wani al'umma min sahaba daga cikin sahabbai an samu masu karamomi da yara daga cikin sahabbai akwai lokacin da Umar bin Khattab ya hau kan mumbar yana ba yana ba yana ba ashe can abin nan battalion sojoji suna yake suna can wajen abin nan Uzbekistan can da wajen can can tan ina suna gwabza yake yana kan mumbari sai ga abokan gaba sun kewaye sojojin shi baki daya kawai sai aka ji Umar yana aljabal aljabal ya tsariya aljabal jabala ya sariya ya sariya bata jaban dutse bata jaban dutse bu dutsen nan bu dutsen nan yana kan mumbar yana wadda juma'a aka je yana bada command a can nisan duniya ba zo na karama ba eh? <laughs> ba na ce <laughs> kaga duk akwai karamomi irin wannan cikin sahabbai ga ta nan burjin ga ta in kana da jami'ar ulum wal hikam sharan afa ulum ka sami hadisin man adali waliyan faqad faqad baradu ne ko faqad azantu bil harb na da ruwaya guda biyu kaga inda inda abin nan inda abin nan yake fassara wal insa alani law izanna yake fassara abin nan ibnu rajab yake kawo maganganu na magabata da asa na wanda aka rawaito daga yau na karamomi daban-daban amma ana tutiyar wani sai ka kamar shi kadai ne wanda yake wasu ma yawa ana shakunsa والتابعين daga cikin tabi'ai wa sa'irul farq al'umma umma da sauran wannan al'umma wa maujuda ita wannan karama tabbatacciya ce fiha a cikin wannan al'umma ila yawmil kiyama har zuwa ranar tashi kiyama kenan ta karama ba ta takaitu akan wani mutum guda ba kuma karaman nan sananniya ce kuma ba sharaɗi ba ne na wali sai yana da karama don wannan ya ga lokacin da yake an yi lokacin da yake ƙarfi da yaji ake su dabaru ake rufa ido don a yi da'awar karama saboda in ake da'awar walitaka sai kuma a yi da'awar sai a kawo karama sai a tsafi a kawo karama ina fata mun gane wannan da kyau الإمام الأخضري عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأخضري النطيوسي المغربي يعرف إيرون وانا لوكتشن يعرف إيرون وانا لوكتشن أكي تبن كورا كونسو har yake cewa ka jidda'u a cikin abin nan littafin sa al-qudusiyya baiti 350 da wani abu ce yake magana akan waɗannan akan abin da ya shafi sufayi da suke da littaka da karama in mutum yake a warware kuka sai kuma ya je ya sihiri ya tsafa tsafe ya ce wai ya samu karama sai ne akabar yake cewa me akabar wannan da ke hannun ku yawa yake ta kadi da'a maratiban jamila ta shar'a kad tajannabu sabila kad nabahu shari'atar rasuli wal qawm kad hadu an sabili lam yadkhulu da'irat al haqiqa kalla wala da'irat al tariqa lam yaqtadu bi sayyid al anani فخرجوا عن ملة الإسلام لم يدخلوا دائرة الشريعة وأولأوا ببدع شنيعة لم يعملوا بمقتضى الكتاب وسنة الهادي إلى الصواب قد ملكت قلوبهم أوهام والقوم إبليس لهم إمام كفاك في جمعهم خيانة إذ أخلقوا الدنيا بالديانة وانتهكوا محارم الشريعة وسلكوا مسالك الخديعة أقل هل أنت وإذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي حريك تشوى والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب أي بس أنفسنا والفرق بين الإفك والصواب bambancin da ke tsakanin karya da gaskiya yi ƙorafa bi sunnati wal kitabi ana gane da qur'ani da yasa suka hana mutane karatun qur'ani da hadisi da sai sun je sun karanta za su gane sai aka hana su aka kawo musu waɗansu zikirai da waɗansu abubuwa hatta lokacin ramadan fa da ake karanta qur'ani a wannan lokacin kuma wani juma ne bai yi karanta mana ke cewa wal farqu bainal ifki was sawabi yu'rafu bi sunnati wal kitabi wa shar'u mizan al umuri kullaha wa shar'u mizan al umuri kullaha wa shahidun li far'iha wa asliha wa shar'u nurul haqqi minhu qad bada wa fajar minhu yanabi'u al huda har yi cewa wa kala ba'adu auliya illahi a salike na sirakun lahi manita a maratibar jamali wa lam bi adabil jalali fa arfifuhu annahu al-fatad dajjal laysa lahu at-tahqiq wal kamal wa man tahalla bi hulal ma'ali wa bi hudud allahi lam yubali fa fir minhu innahu shaytan mukhadi'un mulabbisun khawan sai dinga fada har yanzu yana cikanta zamanin da irin cikin yake cewa hada zamanin kafara fihi bid'a wannan lokacin bid'o'i sun yawaita wa tarabat alaihi amwatul khida hanya ta yaudara ta cin kudin mutane sun riga sun yawaita an kada kojin su kowa kan a waye kawai ana ayyaudar mutane yace wa khasifat shamsul huda wa aflat min ba'di ma qad bazagar wa kamulat haske na shiriya kuma ya riga ya bishi jahilai ne kawai suke cin kaso su yace wa dinu qad tahaddamat arkanu addini gaba ɗaya abin nan gishikin shi ya riga ya zubi wa zuru fadiqul hawa dukhanu ƙarya da ne hayaƙinta ya riga ya tokar sama sai kira da sunan hayaƙi domin ka zaga ka tura ka fesa ruwa a tushen za ga ya sako ƙasa gaba daya wa zulmatu zuri wal buhtani ta fi jumlat al awtani lam yabqa min din huda illa rasmuhu illa ismuhu lam yabqa min dinil huda illa ismuhu wala min alqur'ani illa rasmuhu yace ba abin da ya rage na addini kuma sai dai suna ba abin da ya saura na qur'ani sai rubutun qur'ani amma aiki da shi babu kowa ya san kafin kunna wata suna kasar da haka ake sai raba sarki da 'ya'yansa sai rabawa da kani sarki su za su ba su abin nan kuma su za su sai da shi wani da wani suna samun ido sai ya sami tsaye su za su ba da lakani don kuma 'ya'yansu ya su haɗa kansu su ce wani fa yana nema shi ma yana nema kaga gaba ɗaya sun su kurkuta gida sun zama miyagu kowa laƙani ake ba su a ba ɗan fashe laƙani a ba ɗan kasuwa laƙani هيهات قد غاضب ينابيع الهدى وفاض بحر الجهل والزور بدا أين دعاة الدين أهل العلم إن جمع قبل يتي أين دعاة الدين أهل العلم وإنما سد أواني معلمي وإسلا إلاني sai malam ya ba da amsa ce kada salafu wallahi qabala al-yawm wallahi sai ba su muke kinta wa hadatu qa'idatu dajajila yace kungiya maƙaryata su suke ci su suka cika suka batsi asali ko ne min tariqil batila wanda suke ruwa akan tafarkin da ba na daidai ba wa qatarat ahlu da'awa al-kaziba wa sarat al-bid'atu fihim ghaliba yace wa qatarat ahlu masu da'awa irin daban-daban ga su wato baitocin da ne akhbar ya zuma bayani anan ya yi kace da 'yan ɗabi'un zamanin da ake ta tutiyar karama ake ta tutiyar waye ake ta tutiyar waye Allah ya tsare mu baki da amma wannan hali al'umma musulmi sun samu kansu a wani hali wanda yake sai dai du'a'i sai a ce kuna inkarin karama sai ba a tsaya an yi la'akari daga wata bayyana ba idan ya bayyana ga wanda ba a gamsu da addininsa ba fa to wannan fa dan tayi marisa ta shakar su ne a in kana zuwa bakin gwada bai rana asabar ba ganin masu wasa da maciji ba ya ganin mutumin da ke sata abin nan itaka ya sata ta wannan hancin ta fito da na hancin eh ba ya ganin wanda yake zai shiga karkashin kuma ta nan ga fita ta can ba ya ganin wanda yake zira hannun shi a bakin maciji ko a bakin kada shi ba za ka kira shi wani ba ba karama ba ce ko ba rama ba ce to amma shi da yake sai an riga an duba in ta bayyana a hannun mutumin kwarai sunanta karama in ta bayyana a hannun mutumin da ba na kwarai ba sunanta istidraj isa yace idan ra'aita rajulan qad yusiru in ta ga mutum ya tashi fur yayi sama aw ko ma'il bahari qad yusiru ko ya gan shi dab dab dab ya taga kasa ya ya taka ruwa ya wuce yace wala mai qif inda hududi shar'i amma da tsaya ya bi dokokin shari'a ba wani kila ma ya raba shari'ar biyu yace akwai zahiri akwai baɗini yace to fa inna mustadirun bi da yake cirin dan bid'a ne to haka idan inda ake karanta irin waɗannan abubuwa ba magana ma kwata-kwata a ce wani majigi ya bayyana a cikin bango ko kuma danshin damuna kun gane ko ko kuma danshin damuna ya bayyana a cikin bango a zo a ce wai karama ce a samu jahilai a ce musu wai shehi ya bayyana ya zo yana godiya an mai maulidi in ban kasuwar jahilai kuma wani dole ka yadda in baka yadda sai a ce ba ka da rabo ai ba ka da rabo wannan da yawa waɗansu suka ce sun gani alhalin ba su gani ba da yawa suka ce sun gani alhalin ba su gani ba alhalin fitu waɗannan abubuwan samari ne kawai yan damfara kamar yadda ne aka bari ya faɗa cutula ce ake samunta in ka samu samari sun so wannan tocila da za a tsikara mata wani hoto daga ciki idan aka haska a hoton da kasa in hoton dan kwallon kasa shi zai bayyana ta in hoton Michael Johnson kasa a ciki shi zai bayyana ta shi zai bayyana a cikin bangon in da kenan da ke ko tocila ce sai a samu wasu su danna ba da an yi sace sace ba a sace wani mashin a sace wani dubu ashirin balle <laughs> kuma wannan bai tashi bayyana a matsayar ido yana ina da bayan gwaje nan da daman ɗakin mata yake bayyana sai da ya gama bayyana ne da na ya bayyana a bangon masallaci wanda yake bincike ya tabbatar gidan da aka fara ihu aka ce ya bayyana bokaye ne a gidan sati biyu suna cin karansu babu baka. ina mata mun sati biyu suna cin karansu to gani suke kasuwa ta fara daukewa kawai aka samu wata bokanya daga cikin su ta raka ihu cewar ya bayyana a kusa da gidan akwai wani dan uwa yake cewa sai da aka karya mai katangar kofar gidansu sai da aka tantsa katangar su inda Allah ta'ala ya taimake shi ya je kama karatun Qur'ani yana karanta Qur'ani da Allah ya sace da izala ne sai a kula. kaga tsani inda ake da qur'ani ba na ya bayyana ba sai da zaka kira wannan sunan karama saboda Allah saboda haka malamai jahilai an tara jahilai ana ta cin kuɗin su bawan Allah nan da ake magana ɗakin mata me yake kai shi ɗakin mata mutane ne me yake kai shi ɗakin mata mutane a ce ya bayyana ɗakin mata biyu na gaji ɗakin mata yake bayyana babu sun yi ne sai ɗakin sai da yake bayyana to ba karatun Qur'ani suke balle a karanta wa haramu ala qaryatin ahlakana annahu la yarji'un hatta idza futiha judu wa ma'judu wa min kulli adabin tansilu to wallahi malamai wajibi ne sai ka ana ta cewa malamai sun cika a birni a fatakau duk wani hayaniyar da aka yi ba yan birni ne suke gudan kauye yan birni ne suke kenan jihar ne ma kara a cikin al'umma ba wannan sai an tashi an yaki da jahilci ta faɗakarwa ta rubutu a jarida ta faɗakarwa a kafafen yada labaru ta waye ta nusowa ta tambi ba ka ba jahilai an samu jahilai to ana ta cin kuɗinsu haka kawai wani mutum ya raka ihu kuma karka mata tun da fa an yi haka kawai fa da wata azumi a cikin garin Kano fa ko a ga wani karfe biyar sai a ga shi da gurasa a hannu kawai yana ci zama suka ce suka dan firgita haka dan ana tamsiri ne aka dan firgita haka sai aka kada tafsiri aka ce wata kila mutane za su dan za su dan ga abun bambara kai kan da biyar wani yana cin abinci ai yayi bude baki ne a Madina na gane ko yayi bude baki ne a Madina su can sun sha ruwa ya fito ne sai ya ga gurasa hannu wani sai ya fauce ta shine ta gurasa ta kuma wannan abu ba su kaba ban yada labaru ba ake faɗa kai tsaye mutane suna ji irin waɗannan abu kuma a ce da sunan karama kai musu a ce kai karo wani kai musu a ce baka yi da karama ba to kuma idan mutum yana bin irin waɗannan al'amura in dai ya tantance abubuwa to zai bi tujal domin tujal lokacin da zai zo mutum zai mutu zai tayar da shi in dai jumurin mutum bin karama ba zai bi wannan ba zai umarci sama ta ruwa a tsakar rani ba zai bi shi ba zai umarci kasa ta fitar da tsirrai to in dai mutum kawai ya bi illa rubutu ne to kada ya sha'afa in yi wasa zai bi jujan wadda mutum ya tsaye ya karatu ya gane aqida ahlus sunna wal jama'a ta sun tabbatar da waliyai sun tabbatar da darajojin waliyai sun tabbatar da karama da kuma kowanne da sa. Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu